Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a ma sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau litinin 20 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa albarkacin ranar yara ta duniya wato yau 20 ga watan Nuwamba. Masana sun yi kira ga hukumomi na Najeriya da su ɗauki matakan da suka dace don ceto yara da ke gararan ba a kan titina. Ga wasu daga cikin yaran da ke talla a kan titin birnin tarayya Abuja. Sunana Muhammad Kamal. To me kake yi a bakin titi na ganka maimakon a ce yanzu ka tafi makaranta? Ina neman abin da zan kai muna ne mutu. Kai da wa? Ni da mama na da babana. To me yasa kai baka je makaranta ba? Ba kuɗi. Amma akwai makarantar gwamnati a Eh to ai sai da kuɗi su ma ke shiga. To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin ƙasar Kamaru da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin fara aikin kidayar jama'a a yankin Batuwa Godale da ke kasar Kamaru don sanin yawan mazauna yankin da kuma halin da suke ciki. Muna kuma tafa da rahoto na musamman akan hukuncin kotun ɗaukaka ƙara game da zaben gwamnoni a wasu jihohin Najeriya a baya-bayan nan. Sannan za mu kawo muku labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da dare ga labaran duniya. Shugabannin Larabawa da na al'ummar musulmi da suke ganawa da babban jakadan China Wang Yi a Beijing a yau Litinin sun buƙaci a gaggauta tsagaita buɗe wuta a Gaza sannan a amince da shigar da kayan agajin jin kai zuwa yankin na Falastinu da yaƙi ya ɗaiɗaita. Wata tawagar ministoci daga Saudi Arabia, Jordan, Masar, Indonesia, hukumomin Falastinu da kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmai da sauransu sun kai ziyara Beijing a wani rangadin manyan biranen ƙasashen duniya na farko kan buƙatar kawo ƙarshen tashin hankali a Gaza. Ministan harkokin wajen China Wang Yi ya sanar da jakadun ƙasashen wajen cewa yanke shawarar fara wannan rangadi daga Beijing na nuni da irin yardar da suka yi da ƙasar. Firaministan Finland a yau nan Litinin ya ce ta yiwu kasar ta buƙaci ɗaukar ƙarin matakai akan iyakarta da rasha bayan da ta rufe wasu kan iyakoki hudu wato iyakokinta hudu inda aka samu karuwar baƙi masu neman mafaka a ƙasar suka tsallaka finland wacce ta shiga kungiyar ƙawancen neto a bana a martaninta kan mamayar rasha a ukraine ta zargi rashar da sahalewa baƙin haure daga gabas ta tsakiya da afirka waɗanda ba su da cikakkun takardun tafiya ta kan iyakar finland ɗin gwamnatin ta rufe kan iyakokinta da ke kudu maso gabashin finland a makon da ya gabata to sai dai kuma an bayyana shigowar wasu sabbin bakin haure ta kan iyakarta da ke yankin arewa wani fitaccen gidan rediyon finland mai suna yle ya ruwaito firayim minista petri opo yana cewa lamarin ya yi mummunan karuwa yayin wata ziyara a yankin iyakar Vergios da ke yankin tsakiyar gabashin kasar ta Finland. Yau ne za a kai talotalo biyun da ake ‘yantawa a lokacin bikin Thanksgiving fadar White House inda za a gudanar da al'adar da aka saba a kowace shekara lokacin hutu. Wato shugaban ƙasar zai ‘yanta su daga kasancewa abincin wani. A ra'ayinmu yin haka a gabanin hutun wani abin ban sha'awa ne. a cewar steve leakin shugaban kungiyar masu kiwon talo na ƙasa sannan shugaban jenny o yayin wata tattaunawa da kafar yada labaran ap sha'anin dai zai gudana a filin shakatawan da ke kudu sabanin yadda aka saba a rose garden shine ke ayyana kaddamar da lokacin hutu a washington sannan bisa dukkan alamu ranar yau litinin ya kasance ranar hutu na farko cike da abubuwan yi. cin zarafi da kalaman wato cin zarafi da kalaman kiyayya da ake yi wa matan da ake damawa da su a harkokin siyasa a afghanistan ya karu tun bayan da taliban ta karbi ragamar mulkin kasar a watan agustan 2021 bisa wani rahoton da wata kungiyar rajin kare haƙƙin 'yancin 'yan adam ta birtaniya ta fitar a yau litinin afghan witness wani shirin da ke tattara bayanai wanda cibiyar center for information resilience take gudanarwa ta ce ta gano cewa cin zarafi ya karu da ninki uku inda aka samu karuwar da kaso 217 tsakanin watan yuni zuwa disamban 2021 kana hakan nan kuma ya kasance tsakanin wannan lokacin a bara la'akari da kwarewar da suka samu daga wani bincike makamancin wannan a myanmar tawagar da afghan witness ta yi nazarin bayanai da suka samu a manhajar x wanda a baya aka san shi da twitter sannan suka yi wa wasu matan afghanistan shida tambayoyi domin su fahimci irin cin zarafin yanar gizon da ake yi tun bayan karbe mulki da taliban ta yi jiragen rasha mara matuƙa sun yi wutar hare-hare a kiev sannan shugaban ukraine volodymyr zelensky ya sanar da wasu sauye-sauye a mukaman soji kafin jami'in tsaron amurka ya isa ukraine domin bayyana goyon bayan amurka kan yakin. ya kamata duk bangarorin wato duk bangarorin dakarun tsaron su ma su samu irin nasarar da ake samu a wasu sassan a cewarsa shugaban ya kuma jinjina wa jajircewar 'yan ukraine a jawabinsa ga al'ummar na kullum a ƙarshe mayakan huti da ke yemen wata kungiyar da ke samun taimako daga gwamnatin iran ta kwace wani jirgin ruwa a kudancin tekun maliya sannan sun kada shi zuwa tashar jirgin ruwan yemen muna bin ka'idojin musulunci a mu'amalar mu da ma'aikatan jirgin ruwan a cewar wani mai magana da yawun kungiyar mayakan a cikin wata sanarwa kungiyar ta ce jirgin ruwan mallakin isra'ila ne sojojin isra'ila sun shaida a jiya lahadi cewa an kame jirgin dakon kaya da ya taso daga Turkiyya kan hanyarsa zuwa indiya lamarin da yake nuni da cewa rikicin wato rikicin yankin tsakanin isra'ila da hamas ya kai ga ta kan ruwa a wani sako da aka wallafa ta kafar sadarwa sojojin isra'ila sun ayyana kame jirgin a matsayin wani mummunan al'amari da ya shafi kasashen duniya to sai dai kuma sun ce jirgin ruwan ba mallakin isra'ila ba ne labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Ashirin ga watan Nuwamban kowace shekara ce ranar yara ta duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. Lakabin ranar a bana shine kowane yaro yana da 'yanci daidai da sauran yara 'yan uwansa. A Najeriya yara sama da miliyan goma ne ba sa zuwa makaranta kuma wannan wani babban koma baya ne ga ƙasar a cewar masana. masanan sun kuma buƙaci hukumomi su ɗauki matakan da suka dace don magance wannan matsalar wakiliyar muryar amurka raƙayya basha ta aiko mana da wannan rahoton Kowane yaro yana da 'yanci kamar kowa ita ce taken ranar yara ta bana kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware wanda hakan ya nuni da cewa hakkin kowane yaro ne ya samu kulawa da kuma bashi ilimi daidai gwargwado ƙididdigar hukumar asusun yara ta duniya wato unicef ya nuna cewa yara sama da miliyan goma da ɗigo biyar ne ba sa zuwa makaranta a najeriya mafi akasarinsu daga arewacin ƙasar kuma najeriya na daga cikin ƙasashe na gaba-gaba da ke da wannan rinjaye a duniya waɗannan wasu yara ne da ke gararan ba da kuma barace-barace a bakin tituna a nan birnin tarayya abuja suna na fatima ɗaye. me kike yi a bakin titi bara na abinci shekarun ki nawa biyar me yasa biki je makaranta yau ba ha ya sunanki walida ba gwamnati. to menene kike yi a nan yanzu neman na abinci shekarun ki nawa tara ina iyayenki Yana suna gida. To me yasa su ba su fita ba ke kika fita? Suna gida. Ya sunanka? Sunana Muhammad Kamal. To me kake yi a bakin titi na ganka maimakon a ce yanzu ka tafi makaranta? Ina neman abin da zan kai mana ne mu ci. Kai da wa? Ni da mama na da babana. To me yasa kai baka je makaranta ba? Ba kuɗi. Amma akwai makarantar gwamnati a yi. eh to ai sai da kuɗi su ma ke shiga shin koyaya masana ke ganin illar rashin sanin makomar irin waɗannan yara Dr. Isa Abdullahi Kashiri manazarci ne kuma malami a jami'ar tarayya da ke Kashiri jihar Gombe ya shaida cewa wannan babban barazana ce ga kasar kanta saboda dorewar kasa ya dogara ne da yadda yara ke sanin makomarsu. Wato matsalar yara kanana shi ce yawanci duk al'ummar da kuka santa yara su ne suke zamanto magadan al'ummar. Domin duk ƙasa idan ba a samu 'ya'ya ba to kenan kasar za ta kare nan gaba to saboda haka ana gaza samun abin da ake bukata a wajen yara idan ba su zauna tare da iyayensu sun koya musu ɗabi'u na kwarai ba aka saki yaran nan akan titi suna yawo a cikin duniya kawai iya duniya ta koya musu iya abin da ta koya musu duk 'ya'yan da aka sake su kan titi suna yawo da wuya su samu ilimi mai nagarta matukar ba su samu wannan ilimi ba to ba za su taso su zamanto wasu matasa masu nagarta da ƙasa za ta yi alfahari da su ba. A hirarsa da muryar Amurka, Abubakar Usman wani ne mai sharhi akan abubuwan yau da kullum. Ya da cewa barin irin waɗannan yara suna barace-barace ko kuma tallace-tallace ba tare da kai su makaranta ba, illa ce ba ƙarama ba. Makomarsu tana cikin haɗari babba, wanda hakan yana janyowa za ka ga yara in suka girma za ka ga akwai ƙiyayya a zukatansu tsakaninsu da iyayensu da ma al'ummar da suke zaune hakan yakan janyo su shiga wani hali na asha sace-sace shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da makamantansu hukuma ya kamata ta yi wani shiri na musamman da za a rika yin bita akai-akai da iyaye musamman masu ƙananan ƙarfi domin ganin cewa an kawo ƙarshen wannan abu. yanzu dai hankula sun koma ne ga mahukunta domin ganin irin matakan da za su ɗauka domin kaucewa irin waɗannan ƙalubale da ake gani ka iya kasara mafarkin ƙasar rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya a gaida rukayya basha Garin Batowa Godale da ke kan iyakar kamar da jamhuriyar Afirka ta tsakiya gari ne da ake tsugunar da 'yan gudun hijirar Afirka ta tsakiya. gwamnatin kamaru da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya na shirin aikin ƙidayar jama'a a yankin don sanin yawan mazauna yankin da kuma halin da suke ciki aikin ƙidayar dai zai ba da damar taimakawa 'yan gudun hijira da masu neman mafaka samun damar rajista wakilin muryar amurka muhammadu rabu ɗanba ya aiko mana da wannan rahoton fiye da 'yan gudun hijira dubu shida na rayuwa cikin jituwa da al'ummar ƙauyen Batuwa Godile da ke kan iyakar jamhuriyar Afirka ta tsakiya a ƙaramar hukumar Bere a yankin Adamawan Kamaru. A bisa manufar kare waɗannan 'yan gudun hijira da kuma dawwamar da rayuwar al'umma ne, gwamnatin Kamaru tare da haɗin gwiwar hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira suka yanke shawarar yin rajista. Jibrila Lagoni, mai gari yana mai cewa ba abin da za mu ce waɗannan 'yan gudun hijira sun kudu ne cikin al'umma sun zama bai ɗaya ana rayuwa babu fitina ana gudanar da al'amura na yau don magance wannan matsala mai sarƙaƙiya hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta samar da wani sansani na rajistan 'yan gudun hijira da masu neman mafaka sa'an nan ta ware waɗanda suke kwace wannan lakafi alexandre bikini ne ke da alhakin. Wannan da ya aiki da muke gudanarwa zai taimaka mana wajen sanin ainihin alkalin 'yan gudun hijira da suke nan kasan zai taimaka mana wato wajen sama musu takardu sa'annan kuma mu fahimci yama al'amarin kiwon. Wannan tsarin zai taimaka sosai wajen kare 'yan gudun hijira da masu neman mafaka. ya kuma ba su damar samun hanyar da ta dace domin kaucewa zuwa ƙasar da za a zabtar da su ko kuma a gana musu wani nau'in hukunci na rashin tausayi. Samun dai wannan kati na 'yan gudun hijira muhimmin abu ne a yi masa takardar haihuwa. Dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya su ne galibi waɗanda ke kare sansanoni na 'yan gudun hijira. Majalisar Ɗinkin Duniya ta hanyar aikinta na ayyukan jin ƙai na ba da damar samun kayan yau da kullum kamar abinci ruwa da kiwon lafiya muhammadu rabiu ɗanba muryar amurka daga nan ga wandare cibiyar adamawan kamaru a gaida muhammadu rabiu ɗanba to kafin mu je ga shirin mu na gaba ku ci gaba da jin wannan wakar da ke kan faifai amshi na kaga malo kana na zan ya shato mamalo gumi da yake ci kaya yara gumi na nake ci masu zowa ofis koye ofis masu zowa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi da yake ci an sha wuya akan sha daɗi kayan yara gumi na nake ce. Kayan yara na nake da zamani na ƙauyenmu a ƙaznike yawo na yanzan hannu hau doki. To madalla yanzu kuma gasa na sha'ibu malumfashi da rahoto na musamman akan hukuncin kotun ɗaukaka ƙara game da zaben gwamnoni a wasu jihohin Najeriya a baya-bayan nan. A Najeriya kotun ɗaukaka kara da ke zamanta a birnin tarayya Abuja ta tabbatar da soke zaben gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf. Kotun mai alkalai uku ƙarƙashin shugabancin Justice M.A. Odome ta amince a juma'a nan da ta gabata da hukuncin da kotun binciken kararrakin zaɓe ta baya ta gabatar akan cewa daga cikin adadin ƙuri'un da aka kaɗawa gwamna abba kabir yusuf na jam'iyyar nnpp fiye da ƙuri'u biyar na bogi ne kotun ta amince da da'awar da jam'iyyar apc ke yi cewa gwamna abba kabir yusuf ba ɗan jam'iyyar nnpp ba ne a saboda haka bai da hurumin yin takara karkashin tutar jam'iyyar nnpp abokin aikina na jihar kano muhammad korari ya zanta da wasu a birnin kano don jan ra'ayoyinsu game da wannan hukunci. suna na kabir hamza mai goro to alhamdulillahi daman abin da muka zata kenan domin kowa ga abin da ya faru tun daga zaɓe har zuwa yau da ala'an abubuwan da suka faru har muka kai kara to alhamdulillah gashi gaskiya ta halinta yanzu jihar kano duk masoya jihar kano suna cikin farin ciki suna cikin annishuwa. Wannan kunci bai yi daɗi ba a ce wai misali mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf a ce wai ba dan jam'iyya ba ne kaga wannan ai zo da son zuciya hankali ma ba zai karɓi wannan ba. To amma kuma a cewar barista Haruna Isa daidai kwamishinan shari'a na jihar kuma Anthony Janar ya ce gwamnatin su tare da jam'iyya za su tafi kotun koli don bin kadin wannan hukunci. kowanne irin hukunci na kotu kasan yakan zo ne daidai da fahimtar ah, alkalan da suke shugabantar a ah, wannan kotun ko alkalin da yake fahimtar da yake shugabantar wannan kotun saboda haka ita kotun ta faɗi hukuncin ta daidai gwargwadon fahimtar ta kuma wannan hukuncin na kotun ɗaukaka ƙara ne game da ka sani akwai a wata gabar nan gaba kuma ko ba a faɗa maka ba kasan cewa za mu ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli ta ƙasa ba gida wadda irin wannan ba wai sabon abu ba ne an sha yinsa a jihohi daban-daban a cikin kasar nan To amma jajibirin yanke wannan hukunci an jibge jami'an tsaro a birnin Kano da kewaye don tabbatar da bin doka da oda. Komi ya gudana lami lafiya. ai kasan kano gari ce wanda allah ya albarkaci mutane da jama'a don haka shi ma'aikaci har abada kokarin yake shi tare hakkin kowa kar a zalunci kowa kowa ya shina da yan nashi magoya baya to don haka dole shi jami'an tsaro ya yi kokari ya ɗauki matakin da ya zanda cewa insha Allah duk abin da zai tashi haka dole a nemi gudunmawar jami'an tsaro Bello Tambuwal tsohon zamani 'yan sanda na Najeriya mai ritaya. kwana ɗaya rak kafin yanke hukuncin zaben na kano kotun ɗaukaka ƙara wadda ta zamanta a can birnin abuja ƙarƙashin shugabancin justice cordelia ifoma ta yanke hukuncin cewa zaben na jihar zamfara dai bai kammala ba inda ta umarci inec wato hukumar zaɓe ta ƙasa da ta sake gudanar da zaɓen zamfara a ƙananan hukumar mulki guda uku inda ake da takaddama a kai hakan ya sanya na tuntuɓe mai ba gwamna shawara na musamman a fadar gwamnati honorable faruk ahmed gusau don samun tabbacin wannan al'amari da kuma yadda suke ji game da hukuncin da ya tau. Ee, eh, to alhamdulahi kotun apela abuja an yi hukunci shi daura lawan yana na a matsayin gwamnan shi a kuri'ar da aka soke kuri'ar da tsohon gwamna ƙaramin minista matawalle yana da awar an jewa ƙuri'a dubu casa'in ya samu da wani abu to shi ne ita kotun afil ta ce a wannan ƙuri'a ba ta shiga nan wurin don haka ta yi watsi da ita sai kuma ƙuri'ar da aka bayar ta muradun wadda aka yi tantagarya da mu da su a zaben gwamna ƙuri'a dubu talatin da takwas ita ce hakikani wadda aka yi amma matsalar to tun da an samu gyare-gyare ga takardun ba da sakamako na mazaɓin maradun mazaɓa goma da agareta mm. shi ma sai ce ta soke wannan mazaɓin gaba ɗaya guda goma za a sake zaɓe wagga da an kace ya samu dubu ashirin da hudu muna da dubu goma sha uku kusan ƙuri'a dubu talatin ce da takwas aka jewa a maradun tantagarya amma matsalar wannan takardun cikewat na sakamako mm. an suna da gyare-gyare shine kotu ta ce da waccan kura da yake da'awa dubu tasa'in da wagga da an ka samu tan ta gariya wadda an ka a nasunan cewa gwamna ya yi ya ci zaɓe to an soke ta sannan akwai birnin magaji laɓa guda hudu da za a sake wadda take da matsalar bandit ita ce kotu a fil ta ce a dawo a sake zaɓe ga waɗannan mazaɓu guda hudu ita ma karamar hukumar bukuyar rohuna ne guda takwas waɗanda za a sake zaɓe kansu. To yanzu a halin da ake ciki yaya kuka ji a jam'iyyar? Yana na ana tattauna da lauyoyinmu wala Allah muna da afil wanda za mu yi a Supreme Court ko mu yadda a yi zaɓe ko kuma mu je mu ce ba mu yadda da wannan ba a ba mu mu da aka yi tabbaci. Amma za a bi ka'idar jam'iyya na kuma zan tada tsohon mai ba gamna matawalle shawara kan harkokin shari'a barista abdulrashid haruna don jin yadda suke kallon wannan hukunci to alhamdulillah kamar yadda ka sani an yanke hukunci kotun ɗaukaka ƙara ta yi watsi da hukuncin da ainihin kotun farko ta yi ta tribunal inda ta tabbatar da dauda lawal a matsayin wanda ya ci zaɓe mm. a ita wannan kotun ɗaukaka ƙara ta yi la'akari da wasu abubuwa da ita ainihin kotun farko ba ta tattauna ba mm. wanda a sakamakon la'akari da waɗannan abubuwa ta ce kotun farko ta yi kuskure wajen tabbatar da dauda a matsayin wanda ya ci zaɓe. an ce za a sake wannan zaɓe a wurare da kuke kallon wannan al'amari Eh alhamdulillah dama kamar yadda muka roƙi kotu shine ko dai a tabbatar da His Excellency Dr. Bello Matawallan Maradun ya ci zaɓe idan aka yi la'akari da ƙuri'un da ya samu a Maradun ko kuma idan har ba a yarda ba in the alternative a zo a sake zaɓe a maradun din da sauran wuraren da ba a yi zaɓe ba domin kamar yadda yake akwai wuraren da ko zaɓe ma ba a yi ba a kan cewa za a je washe gari a je a yi zaɓe amma saboda wasu dalilai waɗanda ita hukumar zaɓe kaɗai ta san dalilan aka ayyana cewa dauda lawal shi ya ci zaɓe ba tare da an je an yi wannan zaɓen ba yanzu dai jam'iyyar pdp da ke rike da mulki a jihar tana da damar iya ɗaukaka ƙara a gaba san shabi malumfashi murya amurka daga gusau a najeriya a gaida sani sha'ibu malumfashi to yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice tawagar kwallon kafa ta najeriya ta tashi ci ɗaya da ɗaya tsakaninta da zimbabwe ranar lahadi a wasar neman shiga gasar cin kofin duniya da aka buga a rwanda tawagogin biyu sun buga wasa na biyu biyu a cikin rukuni na uku a wasan neman shiga gasar cin kofin duniya da za a yi a shekara ta 2026 a amurka da Kanada da mexico a minti na 26 da fara wasan ne zimbabwe ta ci kwallo ta hannun Walter masona kuma haka haka suka je hutu ana cin super eagle ci daya da nema bayan da aka koma zagaye na biyu ne najeriya ta rama ci daya ta hannun kileci lihacino wasa na biyu kenan najeriya ta tashi ci daya da daya a karawa cikin rukuni na uku bayan da ta yi kunnen doki da lasoto a oyo ranar alhamis da ya gabata haka ma ita kanta zimbabwe ta tashi wasan farko a cikin rukuni da ruwanda ba ci ranar laraba sai dai ita kuwa zimbabwe tana wasanninta ne a Rwanda saboda ba ta da filin wasa mai daraja da za a buga wasanni ana sa ran a ranar uku ga watan Yuli na shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu ƙungiyar kwallon kafa ta Najeriya wato Super Eagle za ta karbi bakoncin Afirka ta kudu a wasanni na uku a cikin rukuni na uku. Tawagar kwallon kafa ta Jamus ta yi rashin nasara a wasan farko da Julius Lagesman ya jara ragamar a gida. Kasar Turkiya ce ta ci Jamus da ci uku da biyu a wasan sada zumunta da suka yi a Berlin a shirinta da take na karɓar bakoncin Euro ta shekara ta 2024 Lagesman ya maye gurbin Hansi Flynn a cikin Satumba sakamakon rashin kokari da tawagar Jamus ke yi a lokacin Jamus ta buga wasa a Berlin a gaban 'yan kallo dubu saba'in da suka cika Stadion Makil tawagar kwallon kafa ta Senegal ta fara wasan neman shiga gasar kofin duniya da kafar dama bayan da ta doke South Sudan da ci hudu da nema a ranar Asabar da ya gabata Senegal. Mai rike da kofin Afirka ta fara nasara cin kwallo a wasan farko a rukuni na biyu ta hannun Pape Mata. Sadio Mane ne ya zira ta biyu a ragar a wasa na ɗari da ya bugawa tawagar Senegal ta molar. Matashin ɗan wasa mai shekaru goma sha tara wanda ya fara yi wa Senegal kwallo Lamine Kamara shine ya ci na uku sannan Sadio Mane ya zira ta hudu hudu a bugun fenariti. Tsohon dan wasan tawagar Argentina Masilo Galardo ya zama mai horar da Al-Iltihad mai buga babbar gasar ta mola a Saudi Arabia mai shekaru 47 ya maye gurbin tsohon wadda ya horar da Wolverton da Tottenham Nuno Espresso Santo tuni dai galardo ya amince da kunshin rajejeniyar da za ta kare a ƙarshen kakar shekara ta 2025 a nan za mu ja birki sai makon gobe in mai duka ya kai mu lado salisu garba muryar amurka daga adamawa a najeriya madalla a gaida lado salisu garba yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. a takaicen shugabannin larabawa da na al'ummar musulmi da suke ganawa da babban jakadan china wang yi a beijing a yau litinin sun buƙaci a gaggauta tsagaita buɗe wuta a gaza sannan a amince da shigar da kayan agajin jin kai zuwa yankin na filistinu da yaƙi ya ɗaiɗaita wata tawagar ministoci daga saudi arabia jordan masar indonesia hukumomin filistino da ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmai da sauransu sun kai ziyara beijing a wani rangadin manyan biranen ƙasashen duniya na farko kan buƙatar kawo ƙarshen tashin hankali a gaza firaministan finland a yau dinnan litinin ya ce ta yiwu kasar ta buƙaci ɗaukar ƙarin matakai akan iyakarta da rasha bayan da ta rufe wasu kan iyakoki hudu ta inda aka samu karuwar baƙi masu neman mafaka a ƙasar suka tsallaka finland wacce ta shiga ƙungiyar ƙawancen neto a bana a martaninta akan mamayar rasha a ukraine ta zargi rashar da sahalewa bakin haure daga gabas ta tsakiya da afirka waɗanda ba su da cikakkun takardun tafiya ta kan iyakar finland ɗin gwamnatin ta rufe kan iyakokinta da ke kudu maso gabashin finland a makon da ya gabata to sai dai kuma an bayyana shigowar wasu sabbin bakin haure ta kan iyakarta da ke yankin arewa cin zarafi da kalaman kiyayya da aka yi wa matan da ake damawa da su a harkokin siyasa a afghanistan ya karu tun bayan da taliban ta karbi ragamar mulkin kasar a watan agustan 2021 bisa wani rahoto da wata kungiyar rajin kare 'yancin 'yan adam da ke birtaniya ta fitar a yau litinin afghan witness wani shirin da ke tattara bayanai wanda cibiyar center for information resilience take gudanarwa ta ce ta gano cewa cin zarafi ya karu da ninki uku inda aka samu karuwar da kaso 217 masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Aisha Ma'azu da ta taya na gabatar da shirin da Fiona wa mayinan dudu da ta haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan Macau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.